يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin sa yau muna ranar sha shida ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wacce ta daidai da ranar sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban mu nuna littafi mai tarin albarka na biyun rahma na ɗaya daga cikin manyan malamanmu muhammadu sani umar allah ya kare shi da lafiya za mu tashi a shafi na ɗari inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa kaifa kanat nihayatu hadhihi al-ghazwati al-azima yaya ƙarshen wannan yaƙi na badar mai girma ya kasance mana ya biyo da bayanin cewar laqad kana nasran min Allah haƙiƙa wannan yaƙi ya zamo nasara tafiyayya ta musamman daga Allah wa kuma hakan ya zama wato anin ɗaukaka wa tamkinan lir rasuli amma sai aka sa lir rasuli wa lir rasuli lamun ɗin ce da kuma wato ainihin tabbatar da manzo da ƙarfafarsa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi da kuma sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa qad kanu qillatan fil adad hakika sun kasance su ne yan kaɗan wajen yawa a wannan yaƙi da aka wal uddatil madiyya kuma su ne suke da ƙarancin tanadi na ƙuruƙuru udda shiri da tanadi almadiyya wanda zaka iya gani a fili ولكنهم كما وصفهم bin بن al الجمحي amma sai gashi musulmi sun zama kamar yadda umar jumahi ike siffata su waye wannan umar jumahi mala cewa wa qad ba'athahu al-mushrikuna arna da kansu sun aiko shi umar jumahi yastaqli'u khabara jaysh al-muslimin don ya zo ya musu leƙen asirin rindunar al'ummar musulmi faƙala da ya koma wa arna sai ya ce da su ya ma'ashar ƙwaish Ko jama'a ƙuraishawa ra'aitul balaya hamilul malaya na gano bala'ai suna ɗauke da mutuwa ma ba ɗaya ba da na je abin da ido na ya gano min bala'ai ne masu ɗauke da mutuwa a tare da su na wadihu ba, dabbobin mutanen madina tahtamilul mautan naqi suna ɗauke da mutuwa mai ɗimbin yawa qaumun laysa lahum mana in ka kalle su a haka mutane ne da ba su da wata kariya wala malja ba su da wata makoma ko mafaka illa su yi in ba takobinsu ba takobinsu su ne kawai wato anin abin da suke da shi wallahi ma ara an yi kutala rajulun minhum hatta ya kutula rajulun minku ice na rantse muku da allah ba na ganin za a kashe mutum ɗaya daga cikin su face sai an kashe mutum ɗaya daga cikin ko za a yi sai dai a yi ragas inda yawar za mu wata fafatawa ko mai wani abin kirki to duk wanda muka kashe cikin su kafin wani kuma kashe wani sai an kashe wani a cikin mu ma'ana dai bai ga lago ba fa'iza asabu minkum a adadahum idan suka samu mutane adadin ku duk sanda suka kawo wato hari ko sara ko suka aka yi kacibis suka yi dace adadinsu da suka kai sara ko kuma suka sun samu adadin mutanenmu fama khairul aishi ba'dahum to babu wani alkhairi bayan rayuwa aka tafi da wanda aka tafi karin waɗanda suka samu a cikinmu suka kai ƙasa to rago da za su rage ba ta yi musu da daɗi ba babu alkhairi a rayuwarsu ba za su ga da kyau ba Mana dai na gaya musu yakin na sai dai fa kawai an amma lago ko kuma wato makasa shi bai ganta ba sai eh, ba wani sauki ko rangon wa yakfi fi wasfihim kai ya ma ishe mu dangane da abin da ya shafi siffata yadda suke qaulullahi jalla shanu faɗin Allah wanda al'amarinsa ya girma wanda al'amarinsa ya girmama yana cewa Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzan Allah ne da tabbatarwar wanda ya yi shi ya isa da kowa da komai wallazina ma'a waɗanda kuma suke tare da shi na sahabbai ashidda'u alal kuffar masu kaushi ne da tsanani akan kafirai ba sassauci ruhama ubainahum in kuma ka gansu a tsakankaninsu masu tausayin juna ne wanta hadhihi al Hilgazwa bin nasirin mubin wannan yaƙi na badar ya kare ya zo ƙarshe da cin nasara wacce take mabayyaniya wal da ƙarfi da musulunci da musulmi suka samu والتمكين da tabbatarwa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mu'minin wacce Allah yi wa bawansa manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran mabiyansa mu'minai wa kusurat shaukatu shirki wal mushrikin aka kuma karya tsinin wato tarayya da Allah da kuma tsinin arna da suke da shi suke jin za su iya yin barazana da shi ga wasu ya zama ba su da wani kataɓus ƙarfin nasu lagonsu an riga an dakushe shi walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari haɗe da ƙauna sun tabbata ga allah ubangijin talakai waƙad kutila minhum saba'un tabbas sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin arna min sanadidihim daga cikin wato mafiya tsananin gabasu ga musulunci da musulmi min sanadidihim daga cikin jagororinsu akan kafirci wa usra mithluhu kuma aka kama ribatattun yaƙi kwatankwacin saba'in din an kashe saba'in an danƙe saba'in wasu tushhida min al-musulmi na bai ta'ata ashara rajulan aka samu kuma wanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi adadin mutanen da ba su wuce guda goma sha ba ko ashirin ba su kai ba wa inna hala ni'matun min Allah tabbas haƙiƙa wannan wata ni'ima ce daga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya man biha ala rasulihi wa ala mu'minin wadda ya baiwata ga bawansa manzansa kuma ya baiwata ga bayinsa muminai kama qala subhana kamar yadda Allah mai tsarki ya ce laqad nasarakumullahu bi badri haƙiƙa Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum adilla tare da cewa ku ne mafi karanci kuma mafi tanadi mafi karancin tanadi ku ne mafi karancin yawa kuma mafi karancin tanadi fattakullah ku ji tsoron Allah da yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku la'allakum tashkurun dan ya zama kun gode masa da yin haka shine yaba wakku akan nasarar da ya muku kuna yin abin da ya ce kun kuma bar abin da ya hana wal ya'laman nasu kuma Allah ya yi haka dan mutane su san cewa annan nasara min indillahi ta'ala nasara dai tafiyayya ce daga Allah madaukaki ba bayi ne suke wato samar da ita ba wala yunalu ma inda Allah shi kuma duk abin da aka ce na Allah ne ba a samun sa illa bi ta'atihi sai da yi wa Allah biyayya wal imani bihi da ba da gaskiya da shi wallahu ta'ala la yukhliqu wa'ada a koda yaushe ka sani Allah madaukaki baya saba sa. alƙawarin kuma shine inna lanansuru rusulana rusulana haƙiƙa mu za mu taimaki ko muna taimakon wato manzanninmu na amanu da waɗanda suka ba da gaskiya tare da su fil hayati duniya a nan duniya wa yau mai yaƙumul ashad da kuma ranar da shaidu za su tsaya gaban ubangiji na mala'iku su yi wa manzannin da suka isar da saƙo shaidar cewar tabbas sun isar da saƙo akhraj imamul imam bukhari mala ya ce imamul bukhari ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji kansa da rahama an ibn abbas na radiyallahu ta'ala huma. hadisin an karɓo shi daga sahaban annabi abdullahi dan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa fi qaulihi ta'ala game da faɗin allah maɗaukaki alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra shin ba ka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da butulce mata ba da kangarewa da kafircewa wannan ni'ima da bijire mata ƙala abdullahi ɗan abbas fitaccen sahabi wajen sanin tafsirin alkur'ani sai yake cewa hum wallahi kuffaru quraish na rantse da allah waɗanda suka musanya wannan ni'ima ta allah su ne kafiran qurayshawa ƙala urwatu urwa ma yake cewa hum quraishu quraishawa ne waɗannan kafiran da suka musanya ni'imar Allah wace ni'ima suka musa suka musanya ta da wato godiya da yin wato butulci suka ki godewa suka yi butulci wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ni'matullah annabi muhammad shine wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala shin baka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kufran da bintsire mata da bijire mata da kafirce mata da kin bin manzan da aka aiko to Qurayshawa suka yi wannan aika aika kuma sun yi ta ga kin saƙon annabi da shi kansa manzan sallallahu alaihi wa sallam wa ahallu qaumahum suka kai su suka wato ainihin sauke mutanensu suka yi musu masauki a ina daral bawar a can gidan halaka gidan wuta na alkiyama Allah kiyaye kwala yake cewa annaru abinda ake nufi wuta shine darul bawar gidan halaka yau badrin haka ta faru da su a ranar badar inda aka kare musu karfi aka kashe na kashewa aka kama na kamawa nihayatu sanadidul kufur mala sake rubutu da babban baki ice karshen mafi bijirewa da tsananin kafirci daga cikin wato kafirai nihayatu sanadidul kufri karshen mafi tsananin kafirci daga cikin wato anin kafirai wa ilqa'uhum fil qalil da kuma jajjefa su da aka cikin wato rijiya ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم دكما زنتا ودا مغانا da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da su ma'ana yi magana da su don ya ji yadda su ba daɗin abin da ya faru da su bayan an jefa su rijiya sai yake magana da su cewar za dai magani ko kuma za mu ji a ci gaba akhraj imam al-bukhari mala yace imam bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa da babu ishi bayan alkur'ani an anas an karbo daga sahabin annabi anas Allah ya da shi an abi talha daga sahabin annabi abi talha sahabi ya rawaito daga sahabi karamin sahabi daga babban sahabi radiyallahu ta'ala anhuma Allah maɗaukaki ya yarda da su su biyu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر yace haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar badar yayi umarni bi arbatin wa ishirina min sanade da quraish da wato jawo mutum 24 daga cikin mafi gabar quraishawa daga cikin gaggagaggan kafiran quraishawa فقذفوا في طوي min atwa'i badrin sai aka jefa su cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar khabithin rijiyar da take wato mafi munin ciki mukhbith wacce wato ani aka bata ta da kazanta kuma ta zama batacciya ta riga ta amsa zaman wato rijiya wacce take gurbatacciyar rijiya aka rika wato an taya su ciki wa kana idza zahara ala qaumin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya rinjaye akan wasu jama'a cikin kafirai aqama bil arsati yakan tsaya a daidai wani fili mai yalwa talata layalin tsawon dare uku falamma kana bi badarin al-yawm ath yayin da wato aka kai ga rana ta uku bayan cin nasarar yakin badar amara bi rahilatihi sai umarni da wato ainihin a zo masa da dabbarsa fashudda alaiha rahluha sai aka ɗora mata wato ainihin siddinta aka ɗaure jikinta yadda zai iya hawa kuma masha sannan ya tafi kafin ya hau dabbar tattaka a ƙafa wata ba'ahu ashabu sahabbansa suka bi bayansa wa suka ce muna ga tunda bai hau dabban nan ba an tafi ya kama tafiyar kafa muna biye da shi ma nara ma nura yantaliqu illa li hajati muna gaba wani abu yasa ya sa gabansa inda ya sa gaba ba ake tafiyar kafan nan illa a wata bukata da zai je isar kafin kuma zo a nausa a tafi hatta kama ala shafati arraki bai tsaya ba sai da ya je wato anin gabar rijiya faja ala yunadihim sai rika kiran arnan da aka jajjefa ciki ina kiransu bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ikira mutum ikira sunan babansa yana kiransu da sunayensu da sunayen babanninsu ya fulan ibn fulan kai wani dan wane wa ya fulan ibn fulan kai wani dan wane ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula shin yanzu kuna ganin zai muku daɗi da a ce kun ba Allah kun bi manzo tun daga halin da kuke ciki yanzu da a ce halin da kuke ciki din nan ya same ku a kun ba Allah kun bi manzo zai muku daɗi ko ba zai muku ba fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu dai mun samu abin da ubangijin mai mana alkawari gaskiya ne ya ce za mu ci nasara kuma mun ci mun ga bayan ku فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا kuma kun samu ku alƙawarin da ubangiji ya muku haka ne ya san samu dan ku sun tumar masa ko kala tunda an ce mana sahabin hadisin abi talha yake cewa faƙala umaru sai sahabin annabi umar ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha ai ba abin da kake wa magana sai gangunan jikin da babu rai a tare da su me kake wa magana in ba gangunan jikin da ba rai a cikin su Mana na ga ya kuma manzo kuma ya zo ya daka yin magana da gawa mushe na matattun arna ƙala faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse maka da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa ma antum bi asma alima aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba abin duk da nake kira din nan kai ware dan wane yaya kaga abin da ka samu kanka a ciki kaga alƙawarin da Allah ina cewar zai tozarta zai wulakanta wanda suka bijirewa abin da yace abi kaga abin da ka gani na bala'i da musiba to wannan magana nake faɗa yadda kuke ji ba ku fi su jin abin da suke ji wanda nake faɗa suna ji ana jiyar da su ƙala ƙatada ƙatada yake cewa ahyahumullah a san da yake maganar Allah ya raya su hatta asma'ahum qawluhum har sai da ya ji yadda su maganar manzo tawbihan dan wulakanta su wa tasgiran dan kaskantar da su wa nikmatan sai aka sa wani kimatan kuskure ne wa nikmatan dan hakan ya zama wato horo da azaba a gare su wa hasaratan ya zama musu hasara wa nadaman da kuma da na sani wanda duk ba za su yi amfani Allah kiyaye wa akhraj al imam muslim imam muslim ma ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahma. fi sahihi ya rawaice cikin sahihin littafinsa an anas ibn malik daga sahaban annabi anas dan malik Allah ya yarda da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi taraka katla badrin talatan ya bar gawar arnan da aka kashe a yakin badar tsawon kwana uku thumma atahum sannan sai ya zo kansu faqama alaihim ya tsaya a daidai kansu fanadahum ya rika kiransu faqala ya aba jahl ibn hisham yace kai abu jahal dan hisham ya umayya ibn khalid amma cewa sai an kirwa nan bayanin a haka to kai ma ko da maka bayanin sama sama ko ba haka ya kamata a ce ba yi ko kuma in za a yi maka to a shiga rayuwa kuma sauran jama'a da yawa to za ka irin wannan tambayoyin ni na ba da shawara ga masu irin su lokaci ya kamata a rika samu sai abu na kansu kaga tambaya ita kanta ta ci shafi marubuta larabci ba na boko ba yi ba kaɗan ba ce sannan wannan yake cewa shi wasu wasi na damunsa kama da abin da ya shafi tsarki alwala da makamantansu me mafita mafita kamar da muke faɗa isar da shaidan yake na mai sarƙafe ka don lalata maka ibada dukar ƙasawa a ranka wannan abin da shaidan yake raya maka ba haka ba ka rika share masa ana sabarwa da zuciya ƙarfin hali dukar kasabarwa da zuciya ka ƙarfin halin musa abin da shaidan yake gaba in dai har ka je ka tsuguna ka san fitsari ya zuba kuma ka ga san da ya tsaya har ka san ka yi tsarki to ko ya ce maka faga wannan yana zubowa share masa ko ka zuce ka tana da maka na faji akwai wannan dan shi dan shi dan shi tsarkin da nan tafi akan hannu. an gane ko ka sabarwa da kanka wannan dan yaki ce abin da shi da yake so shigo maka da shi na kokonto a cikin addini na farko ke sannan uwa uba karɓa koma zuwa ga wanda ya kaye shi ɗan turiya allah wannan yanayi da nake samun kaina a ciki na damuwa da wasu wasu da kokonto daga shaidani akan ibaduna allah ka kawo maganin haka allah ka ingije a guraren amsa tambayoyi irin su lokacin da kai sujjada irin su wato anin banka ka'idar da sallah irin su abin da ya shafi kayi wa iyaye wani abin kirki kai ta wasu da shi da abubuwan da suka kama da to wannan gaya wa Allah zai baka mafita da kariya sannan kuma ka yawaita ambatan Allah domin ɗabi'a ta wato anin shi ɗan yakan sarƙafi wanda yake da shagala fiye da wanda aka ce wato anin ina da komawa ayon Allah da hadisai da kuma zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka dimanci kamar abin da yake faruwa da mu yanzu galibi za ga mutum wato ya sanya wani littafi can na shirme ya karanta daga bango zuwa bango amma ka zo ka zauna da shi da Allah a wannan satin sau nawa ka karanta alkur'ani sai a ji kunya gari zai waye zai ji bbc zai ji america zai ji jamus zai ji kaduna zai koma rahama daga nan tafi freedom har sai ya karar da awoyin amma ba karatun alkur'ani bane ya gabaci waɗannan abubuwan kuma abin da zai ji a ciki sai da abin da zai ƙara man ɓacin rai wanda ya ji gobe ma wani zai ji samu sai ka ga wato an yi asara gagaruma kai baka samu abin da zan maka kariya da mafita ba na karka samun warakar zuciya da ta gangar jiki ka koma kuma kana tunkara abin da kullum sai dai ƙara har zuka kullum sa maka ba daya sai karkar mace kai musulmancin nan mako za a yi nasara kai musulman nan mako za su zama wani abu sai ga mutum da irin wannan tunanin saboda hankalinka sai tafi akan cewa ai annan nan sun gama zama komai wayewa ta ce shi kuma Allah ci dama ya alamuna zahiran duniya ya ba su baka yadda bane wa hum anil akhirati hum ghafilun amma ne akan lahira lahira su a rakare suke to kai kuma ba wa ya bi da kai da su haka fara jin cewar wato kana da wani izza kana da wani matsayi so da duk abin zai baka damar Allah yi da kai ba ka dauki to ka sarkafe shi karatun alqur'an hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a nan za ka samu mafita da wato an samun maganin matsaloli to mu ce dauki wannan Allah da zai zama tarihi duk abin da yake ji na shaitan zai kauɗe da shi kuma galibi wani lokaci ƙari da ilimi sai ka tashi tsaye ka nemi ilimi domin ya fi shigo wa jahili da matsala saboda yanzu misali waɗanda abin da zaka hadisi ne manzo yake cewa kada ɗayan ku yana cikin sallah da juya don ya ji wani alamu na cewar kamar ya yi hutu har sai ya ji murya sauti ƙara na fitar hutun ko kuma hancinsa ya ji masa ɗoyi sai karanta wannan hadisi sai da ka tashi cikin kai ba da ƙurr can kuma dubara ka sarki jin ba alamun ka hutu sai ce ai man za ga mun amsa tun a ranka za ka ji za ka juya za ka fasa ba za ka fasa ba saboda me ka yi ilimin maganin abin tun kafin ciwon ya faru to kaga sai mun yi karatu kuma sai mun yi aiki da karatu to dole wani abubuwan sai ka zama mara tarihi ana faɗa masa barkacin dama ana yin haka haka ma suna faruwa a shida mutum to Allah dan ka ɗauki wani salo ka dage da karatu rububu wato ambaton Allah karatun alkur'ani da hadisai da kuma abin da ya shafi sabarwa da zuciya ka karfin halin yaki ce ko kwantar shaidan ko wasu wasu kuma duk sanda aka ta faru ka ce a uzu billahi minash shaitani rajim kamar da manzo ga sahabin da irin wannan wasu wasu yake samun sa a sallaci da kaji ne matsalan Allah daga shaidan to fa bangaren hagun ka tofe shi za ka yi maganin sa da izinin Allah zama kai sai ka tofa bangaren hagu insha Allah za a samu ko a cikin sallah dama ana sallah ma ka ce wannan ai makwata ce daga bakin wanda ya zo da sallar ne ya ce ai haka an gane ko eh. saboda ai da haka da za ka sami yin sallar ta zama karfe? sau da ka kai a uzun ka tofa ka rabu da shi ya buka ya ki haka ƙarin sallar baka san me kake ba amma ka toba tun barko kar ga ka taɓe shi sai ka ƙara sallar ka lafiya da to dai kuma hadisin shi ma dai hadisi ne shi ma kamar na gaya wancan samu lokaci ya same ni eh. wannan kuma yake cewa to malam yan shi'a ba su karanta wannan kisar ba ne ai su ma ciwon da yake damun mafi yawancin musulmi shi yake damun jahilcin nan kakka daɗa kakka daɗa mutuk muke fa sai ɗan wanda ba a rasa to mutum ne ya taso tun da ya tashi in dai aka ce da kai an bashi kuɗin ko kwajiya so ya dawo isha kukwan cikin sai ɗauka babanninsa ba abin da dame su ya je makaranta bai je ba ya gane bai gane ba haka ita su hayya kai manzalin kuma yana daga zai ce wai shi aure zai ana cikin haka kuma sai ga haifo 'ya'ya. shi bai babare su su shi bai iya babare su su iya bai san daraja abin babare ya ga daraja abin zai kai sai ga 'ya'ya didim iyaye didim wani ma haka ka ne asara goma da ashirin to shi ne sai ka gowa ta kowace guguwa ta zo sai ta ɗebi wanda ta ɗiba duk yayayen da ya zo sai ga ya samu masu ɗiba amma in kana da abin da zai maka garkuwa ka samu horo na sanin abin da alkur'ani yake faɗa ka samu horo na sanin abin da hadisan manzo suke faɗa ai ka gama da duk wani burin burin duk wani ban a ce wai a kaɗa kana a kaɗa kana yana da kai za ko kallon mutane za ka wani abin magani sai da ka ce ko Allah sarki sai kai ka san da abubuwa suka sa to amma rashin ilimi shi ke kai mai ba a zo ana so a tambaye ka akan addinin ka ba za ka iya faɗa bayani akan su addinin ka da kake tutiyar su din iyaye da kakanni din zo dan yi mana bayani na minti biyar akan addinin za a shafa kyaja ai haka ake mana da wani abu ya faru sai ce bar ma kulli daga bakin musulmi sai ja a samu wani dan yalo da karas sai me zaka ce game da wannan abu shi gaskiya a ganin wannan abun ba haka yake ba aya ba hadisi ganin ne kawai ba a ganin sa to ai da yace a ganin sa ai a ganin musulmi ne musulmi ke wakilta kuma duk wanda ya ji abin da zai fahimta ke kira wannan shine ganin musulmi ga wasu daga cikin su abin sai kana sauraron a ra'ayoyin daga ra'ayoyin ku a ji wani ra'ayin sun hannun riga da qur'ani da hadisi kuma tan nan za a ba za a ba da shi a matsayin ra'ayoyin musulmai dan su ma aina daga cikin karatu su ma ba su da shi su yan jarida ai magana da nake ya ne ka ka tafi ka tafi kuma ka tafi asibiti ka je ka samu nas nas masu jiya ya ake wa majiyaci su ma ba su da ilimin ko dai ta kanta nas ita nas amma ka karanta hadisai yadda aisha ta rungun manzo kafin ya bar duniya ta ce ma ta bayyana haƙi na tewa baƙi na ce ashe haka ake runguma mara lafiya kaga yadda wato ta ga dan uwanta ya shigo gidan manzo da aswaki amma manzo ya kura wa aswakin ido ba zai iya magana ba tace a karban maka yayi haka haka masu natsin suke in mara lafiya ya kura bido su gano cewar inda ya sa gaba ko yaya yanayin yadda tausayi ike a musulunci ga mara lafiya wata irin gudunmawa ake ba shi me ake gaya masa na lafazi ba mace tana naƙuda ki fulla kwadda hannu ki kwaɗa mata mari ki ce ta cika raki ba da wanne za ta ji kawai kawai karatun nan da je ta yi amma ya ake dilin da mara lafiya ba ta san shi ba ba ta iya ba in likitan ne ma ka zo ya makara bai zo ba da ya zo likita sanar da zuwa wallahi mun dade muna jira da su to ku zo ku yi aikin da kanku in ku kuka mun karatu shi ma ba ka zace mu to likita ya faɗa kai daga nan to haka fa abu na miki ta ba'u a jarida ne ba mu da karatun ya zaje komai ya kamata in faɗa ko ku akwai abin da zai taɓa addini na zai taɓa al'umma ta zai kawo rikici a cikin ƙasa ko zai sa a hargitsa al'amura wato sai kai da basira da ilimi ka ceci kanka ka ceci addinin ka ceci al'ummarka amma ka zo kana yayata abin da wani ma bai san yadda ake yi sabo ba ka zo ka fayyace yadda wani ya ka bashi ki ashe ma akwai wannan dabara shi bai sani ba ita ya da tun ma ya nasara akan wani ko kan wance ko amma kuma kana jin wani ka samu abu da dumi da mun gasa kanka ne to duk sai mun koma karatu na addini mu fahimce shi shi kansa ba bokon ba mu iya mu iya ba ba in ka same shi wajen da ya san za ka san ba san boko ba ba ga faɗa a baki ba ga a rubuce ba ga a nazar babu ta ɗin Allah bai sauke ba ina ganin ci lokaci da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu